من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأولين نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كم مسلمين منا رقم الله سبحانه وتعالى ده كربا من كياوا وام أيكم من الخير يغفر تامنا كرا كرم ده زنبه ده تقيتام يقارا من إيمان ده همة ده إخلاصي يقوم رفع من أسير دك إن ده مكشغ مكفتو دنيا ده لاهرة كما يند مكي رقم الله سبحانه وتعالى يعزر تامو ده كياوا كرشي إدان أجل ميزو إنه ولي ذلك والقادر عليه alhamdulillahi Allah ubangi ya kama yau laraba ɗaya daga cikin ranakun da muke karanta wannan littafi mai albarka hikbatun minat tarih na wanda babban malamin nan Allah ubangiji ya sanya masa a mizani kuma ya rahama masa da iyalansa gaba ɗaya mai suna Muhammad eh, Uthman bin Muhammadul Khamis ya wallafa mana ah, yau muna ah, sha ko goma daidai e. goma daidai ga watan jimada ula watan biyar kenan a watannin musulunci na shekara ta 1437 bayan hijiran manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wanda ta yi daidai da takwas ga watan biyu na shekara ta dubu biyu da goma sha bakwai miladiya muna nan a tarihin sayidina umar khalifa na biyu radiyallahu anhu wa arbahu mun karanta tarihinsa da nasabansa da matsayinsa yau za mu karanta almabhasu sani bincike na biyu a ƙarƙashin tarihin sayidina umar radiyallahu anhu game da ahammul ahdafi wato mafi wato manya-manyan abubuwa da suka faru fi khilafati Umar ibn al-Khattab yayin khalifanci wannan bawan Allah mai albarka dan aljanna sayyidina Umar radiyallahu an da farko dai mawqi'atul qadisiyya yakin qadisiyya zamu ga manya-manyan abubuwa da ake lissafa a zamanin waɗannan bayan Allah masu albarka yake yake ne na ɗaukaka kalman addini ba wani eh, fice ba ne kan kasuwanci ko tara abun duniya ko kuma zaman jin daɗi zaman nishadi a'a yaƙe-yaƙe ne da sai da rai da dukiya domin hidima ma wannan addini mai albarka a ta dalilinsu ne bisa ikon Allah muka samu danshin addinin musuluncin nan muke cikin shi a yau da sun zauna irin zamanmu suka naɗe hannu suka zauna zaman jin daɗi zaman tara dukiya zaman neman mukamai da shugabanci da gine-gine da menene kawai zaman jin daɗi to da ina jin musuluncin nan da ɗanɗanansa da garɗinsa da danshinsa da bai riske mu ba amma su suka sai da jinanensu suka sai da abinan eh, dukiyoyinsu suka sai da rayukansu aka ji musu rauni wani ka samu kafa ɗaya ne da shi a ta dalilin waɗannan yaƙe-yaƙen a haka ya rayu har ya mutu wani hannu ɗaya da shi wani ido ɗaya wani ya shanye saboda suka da sara gaba ɗaya saboda addinin nan ya yaɗu har mu riske shi waɗannan bayan Allah idan addu'an alkhairi bata haɗa mu haɗa mu da su ba to ya kamata mu yi shiru kar mu kyale su amma bai kamata zagi da tozartawa da cin mutunci da kaskantawa ya biyo baya ba sam da fatan Allah ubangiji ya yarda da su ya hada mu da su din tabbas manzo Allah sallallahu alaihi wasallam almar'u ma'a man ahabba yawmal qiyama mutum ana ta da shi da wanda yake so a aljanna Allah ubangiji ya shaida muna son su ko muna fata Allah ya tada mu da su din ya hada mu da su a inda za su zauna za mu fara da farkon yaƙi a zamanin sayidina umar kun ga yaƙin nan an yi shi a shekara ta nawa ta goma sha hudu ne shi kuma ya hau khalifanci a shekara ta goma sha uku bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kun ga immediately kawai yana hawa shekara tana biyowa kawai sai yaƙin qadisiyya mawqi'atul qadisiyyati fi muharram an yaƙin nan a watan muharram ne gani na shekara ta goma sha hudu bayan hijiran manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ga bayanin kaman haka azama umaru ala ghazwil iraki bi nafsihi sayyidina umar yayi yunkuri yayi yunkuri yayi azama yayi niyya ya jagoranci yakin iraki da kansa a matsayin shi na khalifa yayi wannan niyyan da yunkurin ya zamanto commanding officer shine ma zai jagoranci runduna wastakhlafa ala almadinati ali ibn abi talib sai ya bar sayyidina ali ya zamanto na'ibinsa madadinsa a madina ya zamanto khalifansa ina fata an gane ya zabo sayyidina ali duk ya tsara wannan plan din ya tsara wannan tsari faqala abdurrahman bin auf sai abdurrahman bin auf radiyallahu anhu Allah ubangiji yadda da shi sai ya ce a'a fitanka ba zai yi ba a matsayinka na amirul mu'minin saboda inni aksha ni ina da tsoron cewa in kusirta idan kai sayyidina umar a matsayinka na khalifan musulmi na duk duniya khalifan manzon Allah idan aka ji maka aka karya ka aka gama da kai an yadhufa na fi sa'iri aqtalil ard wannan din zai affecting zai tasiri ga karayan sauran musulmai da suke nisan duniya wanda ba sa kusa da Madina da yin musuluncin ya faɗaɗa matuƙa matuƙa matuƙa har ya shiga ƙasashen Rum har ya shiga daular Farisawa to idan aka ji amirul mu'minin kai inna an bige ka an kashe ka rauni zai shiga saura mu duba manzon Allah a matsayin shi na manzo da ya rasu me ya faru ba ridda aka yi ba eh? na kusa da madina masu kai ridda to kai a matsayinka na jagora ya kamata ka zauna bangoyi baya ka je yakin nan ba ina fata an gane ko wa inni ara an tab'a rajulan ni a ra'ayina da shawara ta inji Abdurrahman dan Auf Allah ubangi yadda da shi masa albarka yake ce ni a ganina da ra'ayina ka aika wani kawai a madadinka ya je wannan yaƙi watar ji'u an ta ilal madina kai ka koma madina ka tafi yadda harkokin menene musulmi kawai fastaswa ba umaru wa baki sahabatu wa baki sahabati ra'aya abdurrahman ibn auf sai sayyidina umar din da kansa da sauran manya-manyan gaggagaggan sahabai sai suka gamsu da ra'ayin wannan bawan Allah Abdurrahman dan Auf suka ce ra'ayi yayi magana kai kawai wa qala Umar sai sayyidina Umar yace to faman tara annabata to ku bani shawara wa kuka ga ya dace a naɗa a matsayin jagorar runduna gaba ɗaya da za su je yakin iraki faƙala abdurrahman ibn auf sai abdurrahman bin auf ɗin sai yace ce al'asadu fi barasinihi akwai wani zaki da yake kwance a makwancinsa wannan zaki kuma shine sa'adu ibn abi waqas a zaƙulo shi daga makwancinsa inda yake kwance a tura shi ya jagoranci wannan wato yaƙin farabiya umar kai tsaye sai dina umar ya yadda ya ga e lallai shi din ma shi ya dace shi ma ya dace wa kharaja sa'adun ila al-iraq sai sa'adu ibnu abi Waqaf a matsayin kwamanda da jagora wannan rundunan a take bayan an gama shiri da komai ya kama hanyar iraq ya fita fi arba'ati alaf a cikin mayaka runduna sojojin musulmai mujahidun dubu hudu wakila a wata riwayar aka ce sittata ala sittati ala a cikin mayaka dubu shida ne ya fita wakala umar yayin da umar yayin da za su fita sai umar ya ce hmm, ai sai na magance mulukal ajab wato sai na jefi sarakunan ajamawa bi mulukil arabi da sarakunan larabawa sai na jijjiga sarakunan ajamawa da sarakunan larabawa bi ma'ana za a jijjiga sarakunan kafirci da sarakunan musulunci domin su ne laraba su ne jagororin a lokacin ba wai bambancin launin fata ba ne ko an rena ba ajame ba a'a domin ajama lokacin ba su karɓi musulunci ba wa amara sa'adan sai sa'adu ya ce ya umurci sa'ad an yaji alal umara a alal ƙaba'il wa an yi wa'idahumul kadisiyya sannan ya ce kuma ya rika zaɓo kowace ƙabila cikin ƙabilo yana ba su shugabanci na irin sof abin na eh, batalion bataliyon sannan ya ce ya musu alkawari cewa za a dangana har kadisiya wa kana fi hadha al min sahabati wato a wannan rundunan adadin sahaban da suka halarci wannan yakin cikin wannan rundunan da suka shirya ma wannan yakin zanzan zunzurutun sahabai sun kai salafu mi'atin wa bid'ata ashar sun kai ɗari uku da goma sha ɗari uku da goma sha shine bid'ata ashar falabisa fi sijini bid'a sinin ya zauna a cikin ko bid'a na yan waɗansu shekaru daga cikin sahabai Dari uku da goma sha eh, da goma sha ɗin nan minhum sab'una badariyan akwai mutum saba'in da suka halarci yakin badar mutum saba'in cikin mahalarta badar wa ma'ahum tare da wannan rundunan kuma akthar min sab'ani'atin min abna'is sahaba akwai 'ya'yan sahabai zunzurutu sama da 700 washtama'a ra'asul fur ra'ayul fursi ala rustum su kuma mutanen farisa farisawa fashion abun nan a patients sune iranawa farisawa yanzu da suke iran su kuma da suka ji musulmai sun taso sai su ma ra'ayinsu gaba ɗaya ya haɗu akan cewa rustum rustum ya zamanto musu komanda ina fata an gane ko sunan shi kenan rustum fa kharaja wa ma'ahu samanuna alfan shi kuma rustum sai ya fita da rundunansa da yawansu sun kai dubu tamanin wakila aksar a wata riwaya an ce sun fi haka musulmai kuma dubu dubu hudu ne zuwa nawa shida shida din makila ma aka ci su kuma dubu tamanin da yan kai ma kun gani an hada su a yawa an hada su a tanadi babu fa haka musulunci ya tashi ya gada yawan musulmai baya taba yawa ya baya taba daidai da kafirai tanadin musulmi baya taba daidai da na kafirai karfin musulmi da komai baya taba daidai da na kafirai sai dai su karfin da yake ba su nasara karfin imani ne da karfin tsoron Allah shi yake ba su mai shi ke ba su nasara a duk inda suka yi amma daga ran da musulmai suka sake Allah imaninsu ya raunana to cin su kaɗan ne bayan da za a yi musulmai suna zama da kafurai tebur da tebur suna shan giya tare sannan su ce in yaƙi ya haɗa su su ci nasara da wahala mashayi da mashayi ne ke kafsawa kawai sai wanda ya fi ƙarfin wani bayan da za a yi mutum yana cuɗanye da su a wajen ɓarna alfasha zinace-zinace menene duk ana tafiya a haɗu a club waje ɗaya a haɗu a biya falo waje ɗaya a haɗu a wata ta'asa ta cin haram ta cin kuɗin haram musulmi baya taɓa cewa baya taɓa nuna cewa shi an haramta masa a'a duk tare za a ci ofis ne kawai aikin ofis ne haka system ɗin ya gada to nan kuma fa Allah zai zare taimakonsa sai dai kawai a yi ta tafsawa wanda ya fi ƙarfin wani ya ke shi kawai amma ba wai a ce an rinjaya da karfin imani ba sai dai wata in rahama ce ta Allah wata ila in ya dubi albarkacin su sujadan nan da ake amma za a za a wahala domin Allah ya nuna tarihin ya ce kam min fi'atin qalilatin kullum Allah ya ce ku rika la'akari ku rika lura yan mutane nawa ne yan kaɗan yan tsiraru ghalabat fi'atan katiratan wanda suke cin nasara akan wato runduna masu ɗimbin yawa amma bi izinin lahi sai Allah ya faɗi dalili wallahu ma'as sabirin Allah yana tare da masu haƙuri wani irin haƙuri ba wai haƙuri bane a wajen yakin da jure a'a sun Allah yana tare da masu haƙuri wajen yi masa ɗa'a. Allah yana tare da masu haƙuri wajen nisantan abinda Allah ya haramta ko da suna san shi yana tare da masu haƙuri a bisa ƙaddarin da Allah ya ɗora musu shi yasa Allah yake maɗaukakin sarki ke ba da nasara amma tanadin musulmi da yawansu da komai nasu baya taɓa daidai da na kafirai shi yasa suke rena musulman su rika taso musu ana tarewa suna tasowa ana tarewa ana bugawa haika ji ihu zamul jam'u wa yuwallunna dubu bal sa'atu maw'iduhum wa sa'atu adaha wa ma ce ana gaba da gaba za su juya baya sai dai a bullo ta munafurci ta kutun guila ta zagon ƙasa ta menene makamantansu duk yadda muke karanta tarihin nan ai ba mu taba jin inda yawan musulmi da sojojinsu da tanadinsu ya daidai da na kafiran nan ba na'am mu duba bayan sojojinsu dubu tamanin ne da ‘yan kai wa ma'ahu salafatun wa salatuna filan shi rustum din nan babban kwamandan rundunan farisawa bayan cikin waɗannan sojoji dubu tamanin da ‘yan kai akwai kuma giwaye wajen yawansu salafatun wa salatuna giwaye wajen talatin da uku su laraba ba su taba experiencing in yaki da giwaye ba ba su taba su doki ne kai suka sani doki ya zabu da ayi suka zo suka tari giwaye giwaye talatin da uku a giwayen nan fa ana masa wani irin zobe wani irin fence a ta saman shi sai mutum kusan talatin su hau giwan sai su kwanto kamar irin amurka innan sai dai su rika leƙawa kawai suna harbawa giwan tana tafiya da su kusa a makka akwai yan winduna yan rami haka haka da ake dan lekawa haka kai ka harbo ya daki wajen ba zai huda ba kai kuma ka harba ka samu mutane to a haka fai zike ɗauka ko ne giwa za ta iya ɗauka mutum goma goma goma goma sannan waɗannan su laɓe a bayan giwan kuma kamar yadda igwa take in ana zuwa yaƙi je su laɓe a bayan to haka to so eh, waɗannan giwayen har talatin da uku wa ba'afa sa'adu sa'adun ribi'iyya ibn amir ila rustum sa'ad a matsayin shi na kwamandan musulmi na gaba ɗaya sai ya zaɓi sa'adu ɗan eh, ribi'iyu ribi'iyu ɗan amiru sai ya tura shi zuwa ga rustum babban kwamandan farisawa kenan ya je ya tattauna ya sanar masa ga abin da ya kawo shi ga abin da ya kawo musulmi fa alaihi sai rib'iyu dan amiru kawai sai ya shiga inda rostov yake zaune wa kad zayyanu majlisahu bin namariq wal mudhahabati waz zarabi al hariri eh wato inda ɗan sheman shi da aka kafa masa aka ƙawata shi aka shimfiɗa wani irin kafin malam, daga can in za ka zo waje shi za ka taka har kujeransa kawai nan ga waɗansu irin filulluka masu tsada da alfarma duka abin da yake gefen shi da dama da na hagu gaba ɗaya zinari annamarik wal da duk abubuwa da ka gani a wani na gol gol gol ne kawai wazzarabiyu da waɗansu shimfiɗa masu geza geza geza geza na alharir irin wannan silkin na mai tsada a filin yaƙi fa aka zo don a nuna daula duniya ce kawai ake ciki wa azharul ya yawaqit suka bayyana yaqutu yaqutu irin tears din nan yaqutu kawai walla ali wal al yawaqitu jam'u yaqut walla ali jam'u lu'lu'u aka bayyana lu'lu'u ana aka aka ajiye waɗannan lu'lu'u da yaqutu a wajen aka bayyana soje sai sheki kawai yake wai fa a filin a shemar babban su kenan inda za a zo a tattauna don musulmai su ga duniya su ga daula su ga inda kuɗi suke na ko masu ɗan ƙarin tsada wa zinatul azima da zina da ƙawa ƙawa mai girman gaske kawai wa alaihi tajuhu yana sanye da crown crown irin wannan wani waya haka hular sarauta haka da suke sawa yana sanye da ita shi ma na zinari kai malam ce wa gairu zalika da makamancin irin waɗannan dai a aiki kawai minal amti'ati saminati daga kayayyaki masu tsadan gaske duka anan kawai yana zaune kawai yana haka kawai Allahu a'lam a wa irin zaman su din nan ne na irin an kama ƙasa din nan ina fata an gane ko wakan jalasa ala saririn min zahabin karagar ma da yake zama irin karagar da masu mulki suke zama gaba ɗayan shi na zinari wa kala ribiyu bi siyabin safiqatin shi kuma ribiyu ya shiga da irin rigar nan alawayyo alawayyo dai riga dai ga ta nan kawai ina fata an gane ko wa saifin da takwabinsa wa tursin da garkuwa wanda ake riƙewa haka wa farasin kasiratin da ɗan ƙaramin doki haka doki irin ba ingarama ba haka da shi ya shiga maimakon shirif iyu da ya zo cikin a bakin wannan shema ya tsaye da doki can ya dan ya dan menene ya yawa ya dan makala shi a wani gulin zami a'a a can wannan shimfiɗan ya hau da doki ina fata an gane ko walam ya zal bai gushe ba ha yana hawa dokin ya doso wajen kawai hatta da sabiha a tarafal bisa sai da ya zo ya taka kan wannan shimfiɗa da kafet ɗin banza da waɗannan gwalagwalan kawai thumma rabata thumma nazala wa rabataha bi ba'd tilka alwasa'id sai ya dauko ya ga wani gol haka da waɗannan yan fililluka masu tsada din nan anan ya sauka ya kama wani filo anan sai ya daure dokin ya matsala linzami a jikin wannan filan eh, na alfarman ne amma shi a wajen shi na daure doki da shi ya daura doki ya dan makala shi a haka ina fata an gane ko wa akbala sai ya tasan marustum kai tsaye wa alaihi silahuhu wa dir'uhu yana rike da takwabinsa cikin gidan da kuma wannan garkuwar wa baibatuhu ala ra'asihi yana sanye da irin wannan hulan kwano din sunan, wanda ake sawa da yake tare sara faƙalu lahu sai yan fada sojoji masu abun da sai suke ce masa ba a sila haka kai ka aje makamin ka a gefe ka aje maka kamar in ka shiga ai in sojoji ne ana caje ka ko eh in akwai bindiga menene menene a ce ka aje shi gefe je ka ga oga faƙala da ya ji sun ce masa wai ya aje makami shi gefe faƙala sai ya ce musu inni lam atiku ya ce ba ni ba ne a bisa in kaina na nemi in gana da ku no wa ma ji'tukum hina da'awtumuni ku kuka aika mana a turo wani za ku yi magana da shi ku kuka aika mu saboda haka tunda ku kuka neme ni ba ku isa ku sanya mun sharadi ba da ni ne na so ganin ku shine za ku ce ga sharuɗan ka? tunda ku kuka neme ni ko dole ku bi sharuɗana fa in taraktumuni hakaza in kun ga yanda na shigo din nan ya muku da makami na shikenan in bai muku ba wa illa raja'at in kun ce shigan da nayi bai muku ba sai in koma in koma faqala rastum sai shugaban su rastum yace kai izanu lahu kuma izini ya shigo din a yanda yake so din ya shigo fa aqbala yatawakkau ala rumhihi faukan na mariki fasaraka amata ya shigo yana zuwa yana cakan kan wannan shimfiɗar da mashi yana cakan duk filon da ya karo da shi a hanya yana cakan shi yana farka shi yana cakan shi yana farka shi kawai sai da ya zo gaban rustum sai ya tsaya cak a haka fa kharaqa ammataha duk yawancin filullukan da yake wajen ya hukuda su ya babbarka su ya caccaka su kawai ya faffasa su fa qalu lahu sai suka tambaye shi ma ja bikum me ya kawo ku kasar mu me ya kawo ku fa sai yace musu Allahu ibta'athana Allah ne ya aiko mu linukhrija man sha'a min ibadati ibadi ila ibadatillah Allah ne ya turo mu mu fidda wanda Allah ya nufe shi da shari'a daga bautan mutane zuwa ga bautawa Allah wa min dhiti dunya ila sa'atiha ya turo mu mu fidda mutane daga kuncin duniya zuwa ga yalwan duniya wa min jawril adyani ila adlil islam mu fidda mutane daga zaluncin addinai zuwa ga adalcin musulunci fa arsalana bi dinihi sai Allah ya aiko mu da addininsa ila khalqihi zuwa ga halittunsa gaba daya ya aiko mu da addinin da ya zaɓa wa halittunsa inna dina inda lahi ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين to Allah ya aiko mu bi dinihi da addininsa ila khalqihi zuwa ga halittunsa linad'uwahum ilayhi mu kira jama'a zuwa ga wannan addini faman qabila zalika wanda ya amsa kiran mu ya amsa addinin na ya karbe shi qabilna minhu mun ma mun amsa masa raja'ana anhu sai mu yi mu yutan mu koma abun mu ba rigima ba takala ba fada ba kala wa kala ila wa kala in yayi accepting finished mun tafi kenan wa man aba wanda yaki kuwa to qatalnahu abadan za mu yi ta yakansa har abada hatta tufdiya ila mau'idillah har zuwa lokacin da Allah zai zartar da hukunci wane ne ya rinjayi wani amma za mu fafata da shi babu kankautawa babu ja da baya sai lokacin da Allah ya zartar da hukuncinsa in mu aka gama da mu to shikenan in mu kuma muka gama da su shikenan amma dole ɗaya biyu ya faru qalu sai suka ce wa ma maw'idullah ma menene alkawarin da Allah ya muku din da kace cewa za ku yi ta yaki har lokacin da alkawarin da Allah ya muku yayi wanne ne menene alkawarin Allah din kala aljannatu liman mata ala qitali man aba shine aljanna ga wanda ya mutu yana yakan wanda yake Allah wazzafru liman bakiya da wanda kuma ba su mutu in ba su kuma suna cikin nasara su yi rayuwa mai walwala a doron ƙasa wanda suka mutu kuma su je aljanna wannan shine alƙawarin Allah wa idh ya'idukumu Allah ihdal husna yad'u husna yani annaha lakum wa tawadduna anna ghayra dhati shawkati takunu lakum haka Allah ya ce duk yaki ɗayan biyu ne ko ka mutu aljanna ko ka rayu cikin izza da daraja ba mai takala muku hanci ko ya ce muku kule dukansu dai nasara ne kala rostom sai rostom ya ce to kad sami itu makalataku na ji bayaninku da abinda ke tahe da ku fahallakum an tu'akhiru hadha al-amra shin za ku iya ɗan ba mu lokaci kaɗan ku jinkirta mana saboda me hatta nan zura fihi wa tanzuru mu je mu yi shawara mu tattauna kuma ku je ku yi shawara ku tattauna ko za ku ba mu ni ɗan tayin maimako ku faɗo mana da yaƙi ku ba mu ɗan lokaci kwana ɗaya kwana biyu haka wani ɗan lokaci mu tattauna mu yi shawara mu gani ƙala na'am ya ce e eh, za mu iya jinkirta muku kam a habbu ilaikum sai yace ya a kwana nawa kuke so yau man yawman ayyomeni kwana ɗaya kuke so ko kwana biyu mu jinkirta muku in ji kenan kala sai rustum yace a'a la bal hatta nukatiba ahla ra'ayina wa ru'asa'i qaumina sai mun aika wasiku nesa nesa nesa ga manya manyan shugabanni mun da suke garuruwa tunda ƙasa ce babba sai mun aika ma sarki na kaza mun aika ma wane kaza takaddun sun riske su sun karanta sun yi reply a zo a haɗu gaba ɗaya ƙasa manya manya a tattauna sanatoci da ɗan reps duka a zazzauna a tattauna a ga yanda al'amarin za a bullo masa faƙala sai rif'iyu ya ce masa ma sanna lana rasuluna sallallahu alaihi wasallam mu manzonmu muhammadu bai yardan mana ba bai sunnanta mana ba an nu'akhkhira a inda liqa'i akthara min salatin manzonmu muhammad san bai sunanta mana mu jinkirta wa makiyan mu sama da kwana uku ba duk inda muka ba wa maximum abin da muke ba su kwana uku in suka wuce haka yaki ne suna ba ta yadda mu jinkirta wa maƙiyanmu sama da kwana nawa ba sama da kwana uku ba fanzur fi amurka je ka yi tunani duk abin da za ku yi nan ku yi shi within 3 days din nan amma in ya wuce 3 days za mu faɗa muku wa amrihim fanzur fi amurka wa amrihim kai ka yi tunani su ma ka ce su yi tunani wanda za ku aika wa ɗin kar a wuce kwana uku waktar wahidatan min salatin ba'adal ajal ka zaɓi abu ɗaya ɗayan biyu bayan wannan kwana uku yayi in ma ku zo kuna musulmi ku yi saranda in ma kawai yaƙi ne matukan kwana uku ya cika to ina tabbatar muku ɗayan biyu ne ko kun miƙa kai ko kuma wuta kawai faƙala sai rustum ya ce ni kan a sayyiduhum anta wa kai ne shugabansu ne gaba ɗaya musulman ƙala la ya ce no ni ordinary soja ne kun shugabanni na taiwa gaba da ni ni ne kasa-kasa ma sai dai ina tabbatar maka walakinnal muslimina kal jasadil wahid a tabbatar maka musulmi yanda suke kaman gangan jiki ɗaya ne yujiru adnahum ala alahum abunda na ƙasa ya zartar to shine na sama ma yake haka nan ma yake a na sama so abinda na zartar a nan ina tabbatar maka manya na da shugabanni na da wanda suke can sama din ba mai safawa, mu haka muke haka muke babu wani wani da Allah ka kyale su wanda ai shi ra'ayin shi ne su na can ƙasa ne za a ga manyan abinda na faɗa maka anan shi za ka tarar a wajen manyan mu haka muke mu musulmi fashtama a rustum bi ru'asa'i qaumihi sai a taki kawai sai rustum ya kira irin emergency meeting din nan da waɗanda suke yan wannan wajen yan manya manya dai haka faƙala sai ya ce musu hal ra'aytum a a'azza wa arjaha min kalami hadha rajul shin a iya rayuwanku kun taɓa ku ga wani mutum mai irin maganganun wannan mutumin da irin ra'ayi da irin tunani da hangen nesa irin abin da ya fito daga bakin wannan mutumin kun taɓa gani a rayuwanku ƙalu fa ƙalu sai mabiya sai suka ce ma'azallahi tir Allah wadai an tamila ila shay'in min hada wai har maganan wannan ta taba ka ta girgiza ka wai har kana ganin wai shi wani abu ne wata da addinaka ina muna ganin wato ka karkata zuwa gare shi kana so ka bar addininka ila hazal kalbi kuduba al iyazu kuduba inda kira sahabi wai har wannan kaza din ma wai har maganan shi ta girgiza ka ta ruɗe ka har kana so ka yi inclining ka karkata zuwa gare shi ka bar addininka wannan wai ku duba inda ya kira shi wal iyazu billah ila hadal kal duba kun san fada su ne matsala kun san bilkisu ma lokacin da annabi Sulaiman ya aika mata takarda kala ya ayyuhal mala'u inni qad menene inni qad uh, ursila ilayya alkitab innahu min sulaiman wa innahu bismillahir rahmanir rahim ko yace fanzuru ma za tara yace ta ce musu ku duba dai me kuka gani suka ce hannu ulu quwwatin wa ba'sin shadidin wal amru ilayki ce babu wani saurarawa mu mayaka ne jarumai ne amma sai abinda suka ce ta ce mm, mm. innal muluka idza dakhalu qaryatan afsaduha wa ja'alu a'izzata ahliha azilla wa kadhalika yaf'alun balkisu tace in kar mu ja da su fa kun ga masu mulki idan suka shiga wata ƙasa suka mamaye ta suka yi konkarin inta to sukan ɓata fa duk abin da ke ciki yaƙi na rugurguza duk wani abin da kuka sani yau ina libya yadda take ajiya yau ina iraki yadda take ajiya yau ina Syria yadda take ajiya innal muluka idza dakhalu qaryatan sarakuna da masu mulki fa in suka shiga wata ƙasan afsaduha rugurguza ta suke waj'alu a izzata ahliha su sanya manya-manyan 'yan ƙasan kaskantattu. in fa yaƙi ya ci ku aka kama wani wannan minista ne da shi ne minista to su ne kaskantattu yanzu a hannunsu wa kazalika yaf'alun haka suke continuously kun ga mace mai hankali kenan me tace wa inni mursilatun ilaihim bi hadiyatin fanaziratun bima yarji'ul mursalun tace ku bari dai zan dan aika ma mai wannan takardan shi Sulaiman wani dan gift haka waɗansu yan kyaututtuka mu ga da wani reply za a zo da shi in mun ga shiru to ai shi kenan mun same su kawai yan abinci ne kawai sai ta ɗan yi waɗansu gift manya-manyan kyaututtuka ta tura aka kaiwa annabi Sulaiman annabi Sulaiman ta dauka da irin masu wa'azin nan ne wani kamai wa'azi kamai wa'azi he su ce to kai ko kai masa buhun shinkafa da Allah daga nan kun san haka waɗansu ɗan tsiya suke wa malamai ɗan malamai kai wa'azi kai wa'azi ku fidda haƙƙin Allah ku yi kaza ce kai ku kawo malam buhun suga da da gero da shinkafa mu gaya mai outcome din in an ji ayin shuru ya ce to duk lokacin da suka tashi ku aika musu kawai an gama ina ji haka yan mutane aka aika annabi sallallahu alaihi kai ma atani Allahu khairun mimma ta, ko abinda Allah ya bani ya fina ku me yasa Allah kada ku ja da ni to shine kace to lalle wannan da gaske to ku duba shi wannan shugaba ya gano ya gano amma mabiya suka ci haba Allah wadaranka shugaban su suka faɗa Allah wadaranka wai waɗannan kalmomin da wannan ya faɗa wai har sun taɓa ka kara ka menene ka rikice ka menene hmm? mu duba Abu Jahal da za a je Badar aka ce ya koma yake san yace sai an je badar an shagi aka ce dukiyan da abu sufiyana din nan ya turo cewa yana cikin hatsari ya dawo makka dukiya ta da lami lafiya dama mun fita don mu je mu tare dukiyan dukiya ta dawo yace ina manya su fita duk duniya ba a ji mu ba sai mun je badar mun kwana uku an mata su yi rawa mu shagiya mu soke raƙuma a gasa a kyafe a ci mu taso mu dato duk duniya sun san maza sun fita har sun kwana uku a daji ba wanda ya ce musu kule to nan ne amma kawai mun fita furu mun koma ina shine gawan farko ku duk manyan nan sai da aka kashe mutum saba'in haka al'amari yake Allah wani ya rufa mana su shi sa manzo Allah ce la tamanna liqa al aduwi ya ku musulmi kar ku yi burin Allah ya hada ku da maki ku daina addu'a kuna buri kuna zakuwa Allah hada mu da maki Allah hada mu da suwa ne la manzo Allah ce wasallallahu al afiyata kullun ku rika roƙon Allah lafiya lafiya lafiya amma idza kana la budda idan har ya zama to dole sai an kafsa din manzo Allah ce ba gudu ba ja da baya amma ne ya tawalla min fi illa mutaharrifan ila kitarin aw mutahayyizan ila duburin faqad ba'a wa ma'awahu jahannam wa bi'sal masir duk wanda aka zo kafsa ya gudu to wuta jahannama ce makomansa inji Allah ya ayyuhal ladina amanu idza laqitumul ladina kafaru zahfan fala tuwalluhumul adbar wa man yuwallihim yawma idhin duburahu illa mutaharrifan liqitali aw mutayizan ila fiyatin faqad ba'a bi ghadabin min Allah wa ma'awahu jahannam wa bi'sal masir sai dai wanda ya gudu kawai sun fi karfin ku anan ku gudu don ku haɗu da musulmai can to irin wannan gudu ne kawai inji Allah ya ce ba zan kama mutum ba ko kuma an musu kwanto an laɗe an gayyato su ana gudu don a ja su su abin nan aka gudu din irin wannan tactics na yaki Allah ce shine gudun da kawai ba zan kawo mutum da laifi ba amma ina za ka na gudu ne Allah ce jahannama ne gara ka wai ga nan din ka zaɓi takwabin ko bindigan da ka ci gaba ka faɗa jahannama Allah ubangiji ya rufa mana asiri na'am ina muke yace amatara ila thiyabihi ku duba fa suka ce masa da Allah kai baka ga kayan shi ba baka ga rigan shi ba duk wani alawayyo ya faffashe ma a rigiddige rigan shi wai shine wai har wai har maganar shi ta ratsa ka faƙala sai shugabansu ya ce wailakum kaitonku la tanzuru ila siyab la tanzuru ila siyam ku daina kallon tufafi ku daina auna mutum da tufa wanzuru ila ra'ayi wal kalam ku kalli irin ra'ayinsa da idea insa da irin maganganu da suka yi ta fitowa daga bakin shi wasira ku ji tarihinsu kuma shi za ta duba amma don ka auna mutum da riga wai shine babba a a a nan take ba innal araba ku karanta tarihin laraba domin su larabawa a tarihinsu yastakhifuna bi thiyab su rigansu ba wani abin nan bane dan fale-fale ne suke sawa dan fale-fale ne ba wai ba wani wai wani yaji mai kauri mai zane mai gwalai mai kaza mai karo da sati ka duba duk laraba wannan yar jallabiyan dai ita ce salman yake sawa almalik salman ita ce mai gadi yake sawa ita ce mai shari'i ita ce kowa yake sa jallabiya dai karan nan in ka kalle su wata ba zan manta ba a university a madina waɗansu mutane suka fito suna ce gaskiya ya kamata masu kuɗi da masu hali su rika bambanta kansu a wani dan tufafi haka in suka zo don in talaka ya gansu ya je wajen su amma abu in uniform sai ka ta samma wani kawai ka je na abu ne ya kai ni ma banki na jiya ba balle na yau to suka ce abun an shiga bai ɗaya ne an suka misali ku je haji kowa yana cikin ihrami don Allah za ka yi kasan wannan mai mai hali ne wannan sai dai ka ga wani dan group suna dan raka shi ba ko in za a yi jifa su je su mai za ka ce ta wannan wani ne da kaga baya zuwa jifa yi mai ake yi fata an gane sai dai ka ga haka yasa waɗansu suka ce ku kyale su in an gama arfa za a san waye ya zo da kuɗinsa wai ta riga za a gane kenan za a ga irin rigan da za ka sa da irin na wancan da zai sa nan za a bambance bayan suna ganin mu cikin irami ba kyale su da silifas iri ɗaya za to shi ne ke cewa ba riga ba ne su larabawa riga ba wani abu ba ne ba sa ɗaukaka wai wani riga su mai da wani riga duk yadin da ya zo musu sawa za su innal araba yastakhifuna bi thiyabi haka nan ma wal ma'akal haka nan ma shi su abinci a wajen su ba wani abu bane me ta'amul arabi qabla islam tarihi ya nuna abincin laraba kafin zuwa musulunci nono da dabino sai nama sai nama nono da dabino kawai in ka they eat light they wear light abu kawai sama sama haka kawai suke abu. ce ba ku san tarihin su bane ce kada ku auna su da riga wa yasununa al-ahsab amma suna kare fa mutunci da dangi da dangantaka suna kare mutunci ba sa so ayi insulting ɗin ƙabilarsu ko ai insulting ɗinsu nan ka za su mutu yanzu قال Ibnu كثير ibnu kathir hamshakin masanin tafsirin nan yana da littafi na tarihi ya ce kanat waƙatul ce, wato wannan yaƙin na ƙadisiyya ɗin nan waƙa'atan azimatan tana ta yi tasiri yaƙi ne mai girman gaske wanda ya tasiri a duniya lam yakun Iraki a a'jabu minhu ba taɓa samun yaƙi na ban mamaki irin shi ba kamar ya na ibnu kafir yace wa zalika to ga bayani kamar haka annahu lamma ta tawajaha saffan yayin da musulmai suka yi face to face da su aka yi sahu su ma suka yi sahu aka yi fuska da fuska kana sa'adun kad asabahu irkun nasa shi sa'adu din nan general commandant gaba daya wato ya da aka zo aka tsaya sahu sahu za aka fuskanci juna za a fara yaki sai wani irin ciwo ya kama shi wani irin jijiya ana kiran shi irkun nasa wani irin ciwon jijiya da yake kama kafa nan kafa ba ta iya mikewa irkun nasa na yawa irin shi ko yawa irin shi shi komandan babban fa kenan sai Allah ya jarrabe shi da wannan ciwon wa kharajat damamilu fi jasadihi damamilu jam'u dummal dummal waɗansu manya-manyan irin abin da suka fito a jikin shi maruru manya-manyan maruru sai da aka tsaya fa za a fara Allah ya jarrabe shi da wannan a wannan lokaci ƙurarraji kawai suka fita daga jikin shi marurai fahuwa la yastati'ur ruku bai iya hawa kan doki bai ma iya zama haka sai dai aka kawo masa katifa da ɗan filo daga can gidan sama inda yake sai ya kwanta ya rubuta ciki ya ɗora filo a ya zo daidai irin balakon ina na ginin yana kallon sojojin a ƙasa daga can yake ba da komandin yake ba da komandin ba zai iya sauka ba kafa ta rike ma malam subhanallah wa inna ma huwa fi qasrin muttaki'un ala sadrihi yana cikin wannan ginin nashi palace inda aka kafa masa muttaki'un ala sadrihi yana kwance akan me kirjinsa fauka wisadatin akan matashin kai wa huwa yanzuru ila al-jaysh yana kallon sojojin daga can ƙasa wa yudabbiru amrahu daga nan yake jajjaira su yake tsatsara su kai ku koma nan ku ne nan ku ne nan yake bada command yake commanding nasu daga can sama wa qad ja'ala amra al-harbi ila Khalid ibn Urfuta sai ya zaɓo Khalid ɗan ƙurfutata ba Khalid bin Walid ba Khalid ɗan ƙurfutata sai ya ce to kai Khalid ɗan ƙurfutata ka zaman to madadina ji Sa'ad bin Abi Waqqas na damka maka ragamar ta rika bada umarni a bisa amma shi ya fara jera ya tsara ya tsara sai ce to kai ka ci gaba da bada umarni a madadina tunda ni ga irin halin da nike wa bada'atil ma'arakatu sai yaƙi ya fara wasarar kuwadu ya hutunar junu da alalkital kuwadu shi ne eh, wato komandoji da suke ciki sub-battalion sai suka rika menene har zuka suka rika zuga wato sojoji akan yaƙi suka rika zuga su suna tar musu da ƙaimi waqtatala al-fariqani qitalan shadidan wato waɗannan ɓangarori biyu na musulmi da na farisawa ɗin nan su yi yaƙi yaƙi mai tsananin gaske mai tsananin gaske wa abla jama'atun mina shuja'ani bil bala'an hasanan wato baradan musulmi baradan musulmi da jaruman musulmi wato sun taka rawan gani rawan gani mai tsananin gaske irin suwa mislu amru binu ma'adi yakrib da alƙaƙa ibnu amrin da jarir ibnu abdullahi bajali da khalid ibnu urfuta da zirar Ibn al da tulaihatul asadi واستمر القتال ثلاثة أيام بلياليهن yakin ya yi laftin ya ɗauki tsawon kwana uku da dararen da yininsu da dararen duka kafsa ake kasan yaki akan kafsa da rana a huta da daddare sai gari ya waye to wannan ba daren ba ranar sai da aka yi kwana uku wa abada almuslimuna alfilata wa man alaiha musulmai suka gama da waɗannan giwayen da waɗanda suke kansu gaba ɗaya da giwayen ta rika tattaka musulmai aka yi abin nan sai aka ba da umurni kai su rika setin idundunan giwaye sai aka rika setin sniper suna saitin idon giwa sai a harba da kibiya ya kaga giwa ta rikice ta yi ta ihu ta yi tsalle ta nika waɗanda suke saman taɓin ta faɗi ta yi birgima a kansu haka suka yi ta yi wa habbat riyahun shadidatun sannan a wannan daren kuma Allah ya sako wata irin guguwa a wannan fadan guguwa da iska mai tsanani farafa'at al furusi an makamiha an makamiha sai da guguwar da iskan ta rika tuttumbuke shemomi su waɗannan farisawan gaba daya sai kaga kawai iska ta kada ta buga kawai sai kaga shema ta yi sama sai ta tuttumbuke su wantasara almuslimuna a takaicen takaice dai musulmai suka samu me. nasara fabadar rustum kafin ka ce kobo rustum ina har ya nemi ce kafa mai kika ci wa rustum haka yi kafa me kika ci ban baki ba yaranta na me na kare farakiba baghlatahu yaje ya hau wata alfadararsa yuridul haraba yana so ya gudu fa adarakahu almuslimuna wa kataluhu musulmai suka bi shi a baya ma malam kafin ka ce komo sun zagaye shi sun kashe shi haka yakin qadisiya ta kaya malamin dama yace a takaicen takaicewa zai zai rika kawo idan kana so ka fadada ka je har yanda aka jera sahun har yanda aka yi arinjin din musulmai da menene sai ka je cikin manya-manyan littattafai irin su albidayatu wa nihayatu ibn kathir da wannan littafin tarihu tabari nan za ka samu to insha Allah dai an yi ba ta kashi a yakin kadisiya insha Allah yanzu an ci nasara gobe kuma za a daura wata kamarar a dawo nan a dawo nan kar wani ya gudu za mu tafi yakin ajinadin yakin me ajinadin insha Allah tabaraka ta'ala da fatan shi ma Allah ungi ya raya mu ya bamu nasara subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh